Bismillahi rahmanu rahim ai da irin ta nan kashi na bakwai ta ce eh duk da haka mana sa'ida baki ji bahaushe yana cewa ba idan kana da kyau ka kara da wanka ba ni na yarda da maganar nan mai ni na yarda da maganar mai maganin nan ba domin aljani yana da sidibar iri iri saboda haka dan Allah kada ki watsa mini kasa a ido murmushi ne na ce gogo kenan dan Allah ki bar maganar nan ga lokacin sallah ma yayi ki je ki alwala ki sallah ki ki roki Allah ya zaba mini abin da ya fi alkhairi ta ce sallah ko kin ce ma na yi ko baki ce na ba ai dole nayi kuma ubangiji shi ma ya faɗa cewa bawa ya tashi nema shi kuma sai ya taimake shi nace ce ba irin wannan al'amarin ubangiji ya magana ba Allah ya ce ku roke ni ni kuma zan amsa muku amma bai ce wai wani bawa ya je gurin wani malamin duba ba a tunzire ta ce wai sa'ida waye ya ce miki wurin malamin duba muka je ni na ce wa gudan Allah maganar nan ta mutu haka magani dai idan dan ni kika siyo shi to kin yi asarar kuɗin ki dan ba zan sha ba ina gama magana ta na fita daga ɗakin na barta tana bi na da kallo ba min idar da sallah ne sai ta miƙe ta fita daga ɗakin minti biyar ta dawo hannunta ɗauke da ƙaramin kaskon wuta da kuma garwashi a ciki kallo na bita da shi ganin ta daga karkashin gadonta tana laliban leda da ta shigo da ita ne ta dauko ta saki zanen gadon ta rufe ta shiga zazzage magungunan da ke cikin ledar wani tsumma mata kwanci na ga ta ebo maganin da ke ciki ta zuba a wuta a taki ɗakin ya turnike da hayaki tari ya sarke ni hayakin maganin ya dinga shiga bakina da hanci na. a gigice na miƙe na fita daga ɗaki ina tari da kirji na ko gama dawowa hayyaci na bamba ita ma ta fito daga ɗakin ido jajar sai tari take hawaye na zuba daga idanun nata haka baba iro ya fito ya iske mu muna tsaitsaye tari muke ta yi kafin hayaƙi na fitowa daga cikin ɗakin gwaggo haka baba iro ya fito ya same mu a tsaye muna ta tari ga hayaƙi na fitowa daga cikin ɗakin gwaggo lafiya me yake faruwa ne miyau ta haɗiye ido jajar ta ce hayaki na kunna sai tari ya sarƙe muka fito muna shan iska ya ce ba wani irin hayaki ne wanda mai cutarwa da sauri ta ce na mayu ne kwana biyu kasala tana damuna shine uwa ta kawo min dama kuma ai sa ida lokaci lokaci ina kunnawa ko shiru yayi yana kuma kallon ta nima na zuba mata ido ina mamakin ƙayyar da ta shirya cikin ɗan kankanin lokaci ɗakin ya shiga da saurinsa ta bi bayansa tana kuma kallon sa ta ce ibrahima me kake nema ne ya ce da ran hayakin zan duba mana na gani ta ce a'a ai ba sai ka wahalar ma da kanka ba ai ragowa ne na barbada a wuta shine fa ya tunduke gidan da hayaki ga baki daya ya ce koko dan Allah ki daina yarda da canfi irin na mutanen wani wani maye kuma ne zai kama ki a cikin unguwar nan ta ce a'a Ibrahim ai shi maye ba shi da kama watakila ma ina hulɗa da su ban sani ba to dan nayi hayaki kuma ai ba laifi bane ya ce haka ne gaskiya to dan Allah gogo ki san irin hayakin da zaki dinga yi duba dai wannan kin sa gashi gabaki daya sarke muku numfashi da sauri ta ce ai yau ne kawai hakan ta faru amma lafiya lau nake hayaki na to tun da ma dai maganin ya kare ai shi kenan fita ya yi daga ɗakin ya kuma kalle ni cikin taushin murya ce sa'ida ki ci gaba da haƙuri da halin gwaggo ina nan ina yi miki addu'a akan Allah ka miki miki ki auren ki hawaye ne na ji yana ƙoƙarin kuce min na ce to kawu na gode sosai Yanda na lura da shi shi ma yana da damuwa da halin mahaifiyar tasa don dai ba shi da yadda zai yi ne da ita ɗakin na shiga na same ta tana gyara shimfiɗa ƙauran hayan maganin da hayaƙinsa ya dinka sanya wa kaina yana juyawa ba na tsammanin zan iya kwanciya a ɗaki domin kwa zuciyata in ban da tashi ma babu abin da take yi tabarma da bargo na ɗauka na fita daga ɗakin shimfiɗawa ne a wani ɗan loko a tsakar gidan na koma ɗakin na ɗauki fulo da kuma wayata kallo ta biyun da shi har na fita daga ɗakin gwara na kwanta a tsakar gidan ya fi min alkhairi wayata na buɗe ina dubawa na ga tax ɗin alhaji nura wai yana nan fa yana jiran amsa daga gare ni murmushi kawai ne ba tare da na ma bashi amsar ba na shiga whatsapp ina dubawa gwagwara buta hannunta ta fito daga ɗakin ta nufi ban ɗaki ta yi uzurinta ta fito sai da ta zo kusa da ni ne na ji tana faɗin ɗaki na ne babu wanda ya isa ya hana ni abin da na ga dama mutum ya yi ta kwana a tsakar gida sauro ma ya ishe shi ofan ɗaya ban ce mata ba na ci gaba da duba wayata ta ajiye butar a bakin kofar ɗakin nata ta ce ai tabbaci mutum na tare da iskokai kenan gashi na ai saboda hayakin yana da karfi sun koro ki daga ma ɗakin ai duk abin da za ka yi ba zan zaki ba zan fasa turara hayakin nan ba ta gama surutunta ta ta ta surutanta ban tanka mata ba cikin zuciyata dai ina ta shawarwarin matakin da ya kamata na ɗauka khalid yana barazanar yana barazana ga rayuwata Goggo tana kuntata zuciyata bari na gidan nan shine fi mana alkhairi sa'ida idan kin koma gidan mahaifiyarki anya kuwa ba za ki takura mata ba zuciyata ce take tunasar da ni umma na bayan rasuwar mahaifina wanda ta aura babban mutum ne mai iyali ita ce matarsa ta uku kuma bata daɗe bata a gidan ba ya cika shi ta hudun babban gida ne mai ɗakuna kowanne na rayuwa ita da 'ya'yanta a ɗakinta sai dai duk ranar girkinta ta je ɗakin mai gidan Alhaji Shamsu babban mutum ne kuma ɗan kasuwa yana da shaguna masu yawa a kantin kwari suna harkar atamfofi tun bayan aurensa da ummana ya so na koma hannunsa gwaggwa ta yi ta tsula musu rashin mutunci daga shi har ummatawa ta ce babu wanda ya isa ya yi iko da ni tana raye jininta ba zai yi agolanci a wani gidan ba ganin irin rigimar da take yi ne ya sanya duk suka haƙura hidima sosai mace umana ya dinga yi mini duk sabgar karatuna shine yake ɗaukin nauyinta kuma duk ranar da na je gidan ziyara yakan bani kuɗi masu yawa na tabbata a yanzu idan na ce zan koma gidan da zama zai farin ciki sosai kuma zai karɓe ni ne da hannunsa biyu tabbas akwai yiwuwar na koma gaban mahaifiyata da zama don al'amarin gwaggo da khalid yana neman ya shallake tunanina Sa'ida ya kike kwance a tsakar gida ke kadai muryar baba ira na ji a kaina da sauri na miƙe zaune da faɗin wallahi zafi ne ishe ni na fito amma idan gari ya saki zan koma ɗakin ya ce to shi kenan amma ina fatan sauro dai baya damu ki nace eh da sauki dai tunda na kunna magani ya ce to babu damuwa labulen ɗakin gwaggon ya ɗaga yana duba ta sunanta ya kira ya ji shiru na ce ai da da alama ma ta yi bacci ya ce eh haka ne to sai da safe na ce to kawo Allah ya tashi mu lafiya yana barin gurin na koma na kwanta waya na na kashi na rufe jikina tare da addu'a a bakina yana can gurin kallon bol ɗinsa sai kusan sha saura ya shigo gidan shiru ko ina ya yi duhu da sauri ya fito da waya sai kunna "Touch Light" idan sani ya sauka a kanta tana kudindine a cikin bargo garin ya saki ana iska sosai dalilin da ya sa kenan cikin bacci ta ja bargunta ta rufe jikinta har kanta. tsayawa yi a kanta yana kuma kallonta tare da haske ta da hasken wayar tasa a hankali ya tsugunna kusa da ita ya sa hannu ya buɗe mata fuskar idan sani ya sauka kan wayar tata da take kusa da ita ya ɗauka da sauri ya miƙe daga gurin ɗakinsa ya nufa kai tsaye ya shiga ya buɗe sa ya zauna a bakin katifarsa a natse ya kunna wayar ya shiga yi mata bincike babu wasu tarkacen nambobin maza a ciki ya ji daɗin hakan nan ba da halacci nura ce kawai ita ma yana ganin ta ya goge ta yana tsaki yana kokarin kashe wayar text ya shigo da sauri ya shiga yana duba text din ne daga alhaji nura ga abin da yake cewa gimbiyar mata kin yi shiru ba ki bani amsa ba kuma na san kin ga message dina sa'ida ko kuma na cire tsammani ne akan ki Khalid ya dinga wani irin huci kibiyar kishi na kan sa a makogwaro a duniyar nan ba shi da babban wanda ya tsana kamar mutumin nan hannu na rawa ya fara bashi amsa kamar haka alhaji kai hakuri fa ban san amsar da ma zan baka ba shi yasa ka ji nayi maka shiru to amma yanzu tunda ka tsananta ina so da tabbatar maka da cewa ina da miji za mu yi auren zumunci da dan uwana Khalid saboda haka dan Allah ka daina bibiyar rayuwata haka nan tura masa text din yayi ya kuma kashe wayar flax din abincinsa ya janyo ya buɗe a nutse ya fara ci bayan ya kammala ya ɗauki fiye wata guda ya sha ya miƙe ya fita da wayar a hannunsa har yanzu tana nan kwance a tsakar gidan ajiye mata wayar yayi a ƙasa da ita kuma ya juya da niyyar barin gurin shawara ya canza ya dawo daga baya a hankali ya tsuguna gaban ta kasa ƙasa ya shiga kiran sunanta mafarkinsa take gashi wai suna kwance a gado ɗaya sun lulluɓa da bargo suna wasu abubuwan masu daɗin gaske kawai ta dinga jin sautin muryarsa a kanta yana kiran sunanta a firgice ta miƙe zaune tana zazzara ido a kansa khalid me me kake yi a nan gurin bakinta na fara magana maganar tana kuma dudduba jikinta addu'a take Allah ya sa mafarkinta ba gaskiya bane a tausashe ya babu abin da nake ban jima da shigowa ba ma na ganta a kwance ke kadai anti sa'ida akwai sauro ki tashi koma daki shiru te masa ta mike da saurinta ta fara kwashi kayan shimfiɗar sai ya shiga taimaka mata suka kwashi kayan shimfiɗar a tare duk shige da ficen da suke gwaggon na can tana shirgar baccinta fitowa ta da ni da kama ruwa kawai sai ta ganshi a tsaye a jikin bango gaban ta ya faɗi ta yi saurin ɗauke kanta hannun ta rike da buta ta nufi ban ɗakin ko da ta fito yana nan da ya tsaya inda yake sai ta sha jinin jikinta cikin sauri ta yi nufin shiga ɗakin ya tare mata hanya shiru ta tana kallon sai sa kirjin sai danne nata sai ta dinga jin jikin ta jingina jikin bangon ba ta so ta yi magana jama'ar gidan su tashi in banta kawo iro babu wanda zai yarda da ita ummatu da gogo za su shishari ta musu ya sa hannunsa ya zagaye bugun nata da shi sosai ya matse ta a sa yana sakin wani irin nishi kafin ya yi magana da wani irin voice antina don Allah ki taimaka ki bani bakinki na shakin ji ko shiru na yi masa ya dinga wasu irin sambatu yana ya matse mini jikina Khalid ka fi na sharrinka ya girmi tunanina za a haɗa ka da Allah ya mini maganin ka. cikin rawar murya ya yi magana jikinsa na kyarma ya tallafo fuskar ta a hankali ya ce anti na kada ki haɗa ni da Allah idan na lalace ke ma kin lalace anti ida ba ni da laifi kaunar ki ta riga ta gama kassara ni matukar zan ganki na kan rasa natsuwata dan Allah da dan Allah dan darajar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ki amince da soyayya ta girgiza kaina kawai nake hawaye bakin cikin da takaici na kwararo mini harshen sai sa ya shiga lashe hawayen yana tsotsar kumatuna kokarin sai ya kamo bakina na fiske fuskata da sauri na ce karfi na na sa karfi na na ture shi yayi taka taka zai faɗi da sauri ya fi zuwa nuna. a lokacin da nake kokarin shiga dakin kawai na ji ni a kwance a kirjinsa bakin sa yasa a daidai kunne na yana sakin wani irin nishi kafin ya sa hakori ya dan ciji fatar kunne na da faɗin kina so rayuwata ta salwanta ce ko anti sa'ida matukar wata amshi soyayya ta ba ba zan iya rungumar transformer zan iya rungumar transformer ta tashi da ni na bar duniya ji ne kamar na shaƙe masa wuya saboda ta kai ci na sake yunkurin ture shi ya riƙe ni gamgam yana yana shinshina jikina tsirar jikina ta dinga tashi kada dai wannan yarinyar bata shigo ba muryar kokwace ta doki kunnuwanmu da sauri muka kalli bakin kofar ɗakin hasken torchlight ɗinta ne dal da alama fitowa tsakar gidan take kokarin yi da sauri ya tsike ni ya gaugawar shiga gurin su ni kuma jikina na rawa na ɗauki kutar da ke ajiye a bakin kofar ta fito daga ɗakin tana surutai gani na yasa ta ɗauke kanta ta nuna kamar ma bata damu ba ni ma ban ce mata komi ba na miƙa mata butar tata ta karɓa da sauri na shige ɗaki ita kuma ta nufi ban ɗaki sai da na jima a kwance kamun bacci ya yi awon gaba da ni da safe kuma na tashi da wata irin kasala da damuwa don ina idar da sallah asbayi ko hijabin jikina ban cire ba na kwanta kan dardumar ido na kawai na rufe ba don nayi yi baccin ba sai don tunanin yanayin rayuwa hakika abin da ya faru tsakanina da khalid ya tsaya mini a raina na rasa yanda zan yi na tunkari gogo da maganar gashi ina jin kunyar baba iro na ce masa a ɗansa yana mini me al'amarin da akwai nauyi da kuma kunya idan ya yadda to na tabbata ka gogo da mahaifiyarsa ummatu ba za su yarda ba za su ce ne masa sharri ne amma hakikanin gaskiya lamarin da akwai ban tsoro da kuma firgici a cikinsa ina tsoron ranar da zai samu galaba a kaina to kuwa tun kafin ma zuwa ranar gwara na nema wa kaina mafita ido na a rufe na soma jin kaurin maganin jiya a hanci na da sauri na bude ido na na miƙe zaune ina kallanta tana tsaye a kaina da karamin kasko a hannunta tana turare ni da hayaki da sauri gaske na miƙe don har sai da ma na bige ta waje na fita na bige ta waje na fita na tsaya a tsakar gidan ina mayar da numfashi wani irin jiri ne da ciwon kai ne yake taso mini fitowa ce da hayakin tana kumfaɗin sai dai idan waje za ki fita amma duk inda za ki shiga a gidan nan sai na turara miki hayakin nan don ba zan yi asarar kuɗina a banza ba ido jajen na kalle ta tana sake kusanto ni inda nake da hayakin na ce kina son kina so babba kina so bakin ciki kina son bakin cikin ku ya kashe ni ko shiru ta mini ta ci gaba da turo kaskon hayakin inda nake takalma na na saka da sauri na kama hanyar fita daga gida kamar wata zarariya na ta ce au fitar zaki kuwa to ko kallanta ma ban yi ba na sa kai na fita daga gidan karo muka buga a lokacin da yake kokarin shigowa hannunsa rike da wata karamar bakan leda yanda ya ga jikinta na rawa ya sa yi saurin rike hannunta a nutse ce tisa sa'ida ina kuma zaki da sassafa haka yau asabar babu makaranta zuciyarta ta kare na daure zuciyata ta kare na daure ban bari hawayen sun zubo ba nace Khalid sake ni girgiza kan yi a tausashe ce ba zan sake ki ba anti dan na lura ba kya ba ki. ido na na tsira masa shi ma ya tsira min nasa a haka baba iran shigo ya same mu gyaran muryar da ya ne ita ta sa muka ankara da shigowar nasa ya ce lafiya na banku a tsaye su a soro hannuna da ke cikin nasa ne ya rike ya sake rikewa ce baba da alama babu lafiya don ma na zo shigowa ne muka karo da ita za ta fita a gigice a nutse kalle ni da faɗin sa'ida me yake faruwa ne hawayen da nake kokarin dannewa ne suka kubce na ce kawo maganar maganar da ya guda ɗaya ce ya ce gwaggo ce ko kaina na ɗaga na ce i eh, tun jiya ta hana ni zaman lafiya a ɗakinta ta ce aljannu ne da ni kawai yanzu ina kwance na ganta a kaina tana bunƙa mini hayaƙi baban idan shiga girgiza kansa yana mamaki ya rigima irin na mahaifiyarsa ya ce ida ki haƙuri kin ji ko mu shiga gidan za a sasanta na ce kawo ni fa idan ba hayaƙin nan ta daina bunkaɗawa ba ba zan shiga ɗakinta ba Kale ya ce mu je duk inda hayakin yake zan ɗauke shi na yarda shi. Jan abin da ya ce yasa na yarda muka kuma shiga gidan a tare. Suna tsaye ita da ummatu suna magana wallahi aljanu ne da ita. Gashi nan daga jiya zuwa yau duk ta kasa natsuwa sakamakon turaren da nake mata. Kin ga yanzu ta yi waje a ce umatu ce to ai kuwa tunda dai an gano bakin zaren sai a ci gaba da nema mata magani. Shigowar mu yasa duk suka kalle mu ga baki ɗayansu.